الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا سادئتنا نعم قراءة مملكة حسن المسلم من أركاب الكتاب والسنة الامام سعيد الشخطاني رحمه الله تعالى آه، زما اكد أكو دسك جباتا لنتقص بنترى بنجومة حتى نقول mun karanta fa'idoji kan ambatan Allah da amfanin ambatan Allah da muhimmancin mutum ya saba da ambatan Allah a bakinsa da kuma abinda wannan yake samar masa na sakamako na alherin duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji a yau shi ne za mu shiga gadangadan cikin addu'o'i da malami ya fara ambata a wannan littafi mai albarka ya kasa waɗannan addu'o'i kashi-kashi ba da sunan babi ba da sunan addu'ar da abin da ta ƙunsa zai ce abin da ake cewa ko kuma zikirin lokaci kaza da kaza ko hali na kaza da kaza mun san cewa halaye da yanayi da digire suna da alaka da addu'a saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambaci wasu halaye da wasu wurare da kuma yanayi na rayuwar ɗan adam da ake so ya addu'a ya fara mana anan da addu'ar lokacin farkawa daga barci saboda haka annabi sallallahu ya ambace ko kuma halaye da wurare da ake so mutum ya addu'a kamar idan mutum ya farka a tsakiyar dare shi ma wannan zai zo ya ambata mana hadisin man ta'arra min al-layl akwai kuma wurare da ake son mutum ya addu'a saboda falalar karɓa addu'a ɗin kamar a wurin aikin haji don tsayuwar safa da marwa filin arfa almash'ari haram da bayan jifan jamratul aqaba ko kai bayan jifan jamra ta farko da ta biyu inda jamratul aqaba ranar sha ɗaya sha biyu da mutum ya tsaya har wannan lokaci da kuma dai wurare da yawa da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu na a kowane lokaci dai zama mutum addu'ar da ake a wani bigire to ya damu da ita ya mai da hankali ya koya kuma ya haddace ya iya ina so in ja hankalinmu da Allah in ba mu shiga cikin waɗannan addu'o'i ba kamar da na ambata mana makasudin karanta littafin dama shine mu koya wa junanmu waɗannan addu'o'i shi sa na so a ce kowa ya mallaki wani littafi a kawai sauraro mutum zai yi ma yadda zai zama duk addu'ar da muka karanta a ranar kowa ya ƙoƙari ya haddace a da yawa za mu rika yi za rika bayani da ma'anonin kalmomi kalma kalma da yan wasu fa'idoji na abin da hadisan addu'ar suka kunsa saboda hadisan suna da abin nan addu'o'in mafi yawa daga hadisai ne da kuma ayoyin alkur'ani na kamun ƙoƙari da Allah kowa ya haddace kuma inda ake amfani da su din yi amfani da su fa'idar karatun ke maimakon wannan yana bugo waya ko wani aiko tambaya da Allah wacce addu'a ce ake yi lokacin kaza a bani addu'ar kaza in na shiga hali kaza idan mutum ya samu ya haddace lissafin nan mafi yawan abubuwan da mutanen suke tambaya a kai duk yana na san da wahala mutum zai ce yana da wahala ya haddace littafi irin wannan amma abun dan mutum bai fara ne idan har kullum zai tun da gashi karatun mako mako ne ba kullum bane idan ya zama mun yi tsaye yau kuma ɗayan nan a ce a sati guda ai sati guda ko ya kamata rabin littafin ma za ka iya haddace ko gwargwadon kwakwalwa gwargwadon sauƙin ayyuka ko gwargwadon shekaru har yanzu yau amma insha Allah dai muna sa rai kuma muna fata Allah ya amfani mu da abin da zamu ji dinnan kuma mu karanta azkaru al-istiqazi min an-nawm zikirori addu'o'i ka iya cewa haka kamar da muke faɗi a Hausa wanda ake yi lokacin farkawa daga bacci ya fara kawo mana al-hadith المتفق عليه حديث البخاري ومسلم هذا حديث حذيفة بن اليمان حذيفة gare shi aka rubuto wannan hadisi ya rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje kwanciya yana cewa باسمك أموت وأحيا wata riwayar Allahumma bismika amutu wa ahya lokacin kwanciyar yake faɗin haka tunda nan ya fare mana da farkawa ne saboda ya jeranta ayyukanmu na ni kamar farkon abin da za mu fara yi ai kun gaba kwanciyar ba ce tashi ne ko yau to shi ya fare mana magana akan tashi kuma ana ɗaukar kwanciyar a cikin dare take a cikin dare ko a jiya ne misali ko ce yadda mushi faɗi ne a daren da ya gabata ne muna so mu fara sabon yini ne albarka to tun daga farkawa daga bacci ake fara lissafa shi asalin hadisin yadda ya zo addu'ar kwanciyar aka fara faɗi akwai wayar bismika a mutuwa ahli akwai riwayar Allahumma bismika amutu wa ahya akwai riwayar bismika Allahumma amutu wa ahya duk wannan kowanne kuma ya inganta lokacin kwanciya to a hadisin guda ɗaya sai kuma yace wa sai qaba yayin da ya farka kuma daga bacci sai ya faɗi wannan da zamu karanta ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al to sai faɗe farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kenan a rayuwarsa a cikin farkon yini ma'ana farkon sa daga bacci aka kira shi farkon yini ko kuma cikin dare cikin dare inda galibi annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci har asuba alfijir ya fito bai farka ba ko ba irin mu bane ai an gunga ne ma'ana a idansa yana farke alfijir zai keto kuma a kira sallah yana tashi mun san mun karanta a sifatu salatin nabi ko tsarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare ya tashi a cikin umrul ahkam ne ko yau zai tashi ya raba dare uku yayi sallah ya bacci ya tashi kuma ya sallah sannan kafin alfijir ya sake tashi sai zama ya tashi a faɗake kuma ya tashi kai daga bacci eh kuma da yake ana son kafin alfijir ya fito daga baccin mutum zai tashi wato ya yi sallah ya koma gwargwadon da da aka rubuto daga bangan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya farka din abin da yake faɗi ke wani zai tambaya to me bambancin wannan farkawar da kuma farkawa tsakiyar dare shine hadisin man ta'arra min al-layl shi ma zai zo mana kamar da na ambata mana ɗazu ya zo shi ma a hadisin ubada ta bin samit annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'arra min al-layl qala duk wanda in an ce ta'arra shi ne mutum ya farka cikin dare musamman ilin farka wanda ba ita ya saba in ya tashi zai yi sallah ba irin farka wannan ke da bacci yakan kasa dawowa sai ana samun irin yau to shi ne man ta'arra min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya samu irin wannan hali ko ya samu kansa irin wannan hali fa qala kuma sai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan yace subhanallah walhamdulillah wa la illa Allah ولا حول والله أكبر wala haula wala quwwata illa billah to in ya faɗi wannan kuma yace Allahumma ighfirli ghufira lahu wa idza tawadda'a wa salla qubilat salatu ya tashi irin ya farka irin wannan farkawa ta dare kuma ya faɗi wannan addu'ar kuma yace Allahumma ighfirli Allah zai gafarta maka wata riwayar ya ƙara da Allahumma hau da a. ko kuma ya addu'a to a nan ne malamai suka sanya daga cikin wuraren da ya kamata mutum ya addu'a shine irin in ya farka cikin dare to amma duk wannan mutum namu ba wannan muke ba muna tattaunawa yanzu addu'ar da mutum zai fara a tashinsa daga bacci a normal tsari yadda ya saba tashi daga bacci ko ya tashi ya wuturi ko kuma ya tashi ya riga ya wuturin ko kuma ya alwala ya raka a ta alfajirin an kira sallah zai taho masallaci to nan farkawa dai da mutum zai in ya tashi daga bacci to a nan ne zai faɗi wannan addu'a da take na riga na ambata ko alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا wa ilaihin nushu don shi abinda annabi sallallahu alaihi yake faɗi in ya tashi kamar da muka ambata daga hadisin Hudhaifa ibn yaman Hudhaifa ibn yaman ana kiransa sahibu sirri annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ilmantar da shi sunayen munafikai shine kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yi masa tajassusi ya binciko masa halin da kafirai suke ciki ranar yakin ahzab lokacin da ake yakin ahzab ya tura sai zai ya gano masa mai mushrikai suke ciki inda ma ya halatta halin yaki tsakanin al'ummomi a tura masu leƙen asiri leƙen asiri ba laifi ba ne cikin taimakawa ƙasa taimakawa addini leƙen asiri na ɗan uwanka musulmi shi aka haramta maka da kai ba hukuma ba ba gwamnati ba amma mutumin da yake hukuma gwamnati ma'aikacin tsaro a sa mutanen intelligence da za su iya bincikowa abin da ake ciki a wasu ƙasashe don kada su cutar da samun ƙasar da makamancin wannan wannan a shar'anci biya halatta hakanan tura mutane cikin masu laifi don su gano su shi ma duk ba abin da ya hana shi tajassusi da aka hana shi ne sirrin dan uwanka shi ya shigo cikin ka ko kai ka shiga cikin nasa don cin mutunci ko kuma don a yada a zubar masa da mutunci wannan haramun ne Allah mu ya hana wala ta jassasu ko yau wala ya tabba bukun ba waɗannan da duk sanannun abubuwa ne zai ka tubu ne yamma yana cikin wanda suke wannan aiki ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa da shi duk sahabbai shi al-yaman sahabi an kashe shi a yakin Uhud yana musulmi sahabbai sun kashe shi kuskure a san ya musulmi shine sababin musulmi tun a yakin Uhud wannan shi ne Huzaifa ibn al-Yaman to shi ya rawaito wannan hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alhamdulillah alladhi ahyana yabo ya tabbata ga Allah yabo da godiya haka ake cewa ko yawa da Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahyana wanda ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya kashe ah, malam san'ani da dai malamai da dama sun ce abinda ake nufi da ba'da ma amata na nan, bayan ya sanya mun yi bacci shi ake nufi da mautu a nan yau haka nan mutuwar ba ana nufin mutuwa ta barin duniya ba ta shiga rayuwar barzako abinda ake nufi shi ne bayan an yi bacci domin bacci ana kiransa almautu sarif almautu sarir ƙaramar mutuwa Allah maɗauki a cikin suratul al'am ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari ko yatawaffakum nan ana nufin ya yaj'alakum fin-nawm yana sanya ku a cikin bacci ay yaqbidu arwahakum fil-layli fi halatin nawm kaga gaba ana nufin yana karɓar ranku ku mutu bane ana nufin ah, yana sanya ku a wani hali kamar ba masu rai ba bambancin ku da marasa rai shine numfashi kawai da ake da kuma mafarki da mutum zai idan mutum ya bar duniya ba shi da rai to ba numfashi sannan kuma ayyukan jiki duk sun tsaya amma idan mutum yana bacci to ransa yana nan numfashinsa yana nan ayyukan jikinsa waɗanda suke iya miƙewa saboda rayuwa duk suna da. akwai shi yasa har kwakwalwa ba daukewa take gaba ɗaya ba shi yasa mutum yake mafarki mafarkin da kuma mutum zai iya farkawa har ya bada labari in ko mutum yana mutuwa eh, ba zancen farkawa ballantana ya bada labarin abin da ake yi a cikin wato lokacin mutuwa haka ne bacci ana kiransa mutuwa karama eh, mutuwa karama to ita ake nufi a nan ba mutuwar eh, barin rayuwa zuwa lahira ba don haka ihya'i ba'dal mauti ma'anarsa kenan sai kuma shi wa ilaihi an-nushur kuma rayuwa bayan mutuwa da komawa zuwa gare shi asalin annashru shine i'adatu al-arwah ila al-ajsam shine ma'anar nashr ba tarawa ba wani lokacin mukan fassara nishuru ko a ce makoma ko ko a ce tattarawa wuri guda kamar jam'i jam'i daban annashuru daban annashuru ma'anarsa shine i'adatul arwahi ila al me da rayuka zuwa ga jiki ma'ana kenan al-ihya'i ba'da al Ba ka ashe ما يفيده أو ما تفيده وسط وهو الذي يستفاد كذلك في آخر fili aljumla. من الكلمة النشور abin da aka fa'idanta a tsakiyar jumlan nan shine ne dai abin ake nufi a wannan kalma ɗin allazi ahyana ba'da ma amatana shi ne ma'anan dai kuma annushur an gani yau ce wa ilayhin nushur me da rai ga jiki zuwa gare shi yake ma'ana amrun mufawwadun ilayhi ba ana nufin ilaihi ruju'u ba duk da cewa akwai ma'anar ruju'in a cikin wannan kalma din cewa zuwa ga Allah ake koma Allah ta amfani shi zanta to da dai wannan ita ce addu'a da ake faɗi yayin da aka farka daga bacci alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur to sannan ta biyu shine mutum ya faɗi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو ترواية أتولى الآلف وترواية كما إلا بالله كوي فيكم رب الكبير wannan ita ce wadda muka ambata ɗazu na manta arra minan laili saboda aikinsu ɗaya ne da farkawa ordinary da kuma dai farkawa ko da a kowane lokaci ne a cikin dare sunanta dai farkawa a ma'anar wannan kowa riga ya san abin da ke ciki amma ina so mu ɗauka a matsayin manhajin karantarwa a wannan littafi za mu fassara kalmomin kowace addu'a ya zama cewa addu'ar da kuke karanta ta san ma'anar ba haka kawai haddacewa ce ba me aka faɗi a ciki yanzu dai wannan ta farko insha Allah an fahimci me ake nufi da cikin fa'idojinta shine Allah subhanahu wa ta'ala yana ana bauta masa kuma yana kan a yaba masa akan kowane lamari shi yasa aka fara ya zama cewa farkon abin da za ka faɗi a safiyarka ko a darenka in ka tashi to ka fara godewa Allah ka fara godewa Allah godiya akan ni'imomi masu yawa Allah ta'ala yuhmadu ala bad'il khalqi ana gode masa akan tun farkon halitta da yayi ana gode masa akan istimrarul khalqi tsakiyar rayuwar da muke muna bukatar mu gode wa Allah mu gode masa a farkon ya halice mu mu gode masa a cikin rayuwar da muke kuma mu gode masa akan karshen halitta mun bar duniya kullum a kowane yanayi Allah mu ne mu gode masa kuma godiyan nan gare shi ita ce sababin tsarin ni'imomi a gare mu Sai in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi ya shabi Allah madauki ya ambata wa idda azzana rabbuka har sanarwa ne kuma yayin da Allah madauki ya bada sanarwa la in shakartu, in har kuka gode wa ni'imar da Allah ya muku to Allah zai kara muku aka duk mutumin da yake son kari akan wata falala da Allah ya masa falala ta ilimi falala ta dukiya falala ta 'ya'ya falala ta matsayi da ɗaukaka a duniya kana son ƙari to ka gode wa Allah akan wannan ni'ima godiya kuma ya take ba ta kalmar baki ba galibi a shukur a aikace ake alhamdu ne ake da baki saboda a shi yasa malam ke cewa alhamdu ma'anarsa yabo ne ba kawai godiya ba an yabo a yaba wa ubangiji bisa cancantar ya yi maka abin da za ka gode masa a kai za ka yaba masa kuma bisana'in jamil ka faɗi kalmomi masu kyau dangane da Allah subhanahu wa ta'ala shine alhamdu ita kuma ashkur tana da alaka da ni'ima da ya maka ka gode masa to kuma suna da wajen bayanin da malamai suka yi akan alfarqu baina alhamdi wa shukr wasu suna sanya ta ita ma kamar babin idza sama'a. افترقا وإذا افترقا اجتمعا وإن كان إن سكا هتدن قوة سيدة معناته معنى إن أنت الحمد يدخل فيه الشكر إن أكفت الشكر يدخل فيه الحمد أما إن أكفت إيسو تاري تونن بلفظي wannan kuma da aiki da dai kuma wasu bambance-bambance dai da malamai suka ambata da haka wajibinmu ne mu yaba wa Allah kuma mu gode masa bisa ni'imomi da ya mana babu ni'imar da ta kai ni'imar musulunci to amma nan wurin kana gode masa ne akan ka farka daga bacci lafiya domin da ya ga dama da ka yi tambal kawai ka wuce sai lahira farko ne za ka ni'imar farko ita ce bai ka mutu mutuwar rabuwa da duniya ba a wannan bacci ya kara maka wata dama ta ka tuba ya kara maka wata dama ta ka kara aikin kirki mun sha magana a kan maganar malamai da suke cewa babu wani mutum da mutuwa za ta zo masa sifa ce ya yi burin ina ma ba ta zo ba ko? ko kun san wani wanda mutuwar za ta zo neman ta yake wani zai fi amana ai a zamanin yanzu eh, mutane da yawa masu suke su mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cikin abin da aka hana mutum an yi tamannal maut ya burin ya mutu in tabo burin na zana bihi haka ma ya faɗi eh saboda wata cuta da ta same shi haka kawai mutum ya ce wallahi bala'i rayu wannan yayi yawa wannan talauci har ina mutum ma da ma mutuwa yayi wallahi kar a faɗi haka Allah baya so eh, Allah baya so mutum nawa ne yake shiga irin wannan yanayi sai kuma Allah madauki ya kawo masa ni'ima a duniya abin da ba da shi ka zo duniya ba to in ka same shi kuma wata rana ka rasa to zai iya dawo kun fahimci abin abin da ba da shi ka zo duniya ba a duniyar ka same shi kuma wata rana a cikin matakan rayuwarka sai ka rasa shi to zai iya dawo za ka ba a san mutum ya fit da rai da an shiga yanayin ko yanayin rashin tsaro mu ce ai wannan yanayi namu har abada zai wahala a tashi dawowa noman a za akwai kasashen da suna nan suna zaman su ne abu tashin hankali muna fata Allah ya dawo da halayenmu yanayinmu irin kwato na kwanciyar hankali din da rashin damuwa talauci ya baibaye ka kuma ya nufin ne karshen rayuwa ba ya nufin mutuwa za ka yi haka Allah ne ya san yadda zai iya yadda ƙarshen lamarin ka zai zama kisa kullum ka yi fatan Allah maɗauki ya sanya maka albarka a irin halin da kake wannan shine abin da yafi a nemi ka mutu amma mutuwa duk lokacin da za ta zo mutum mutum zai fatan ina ma ba ta zo ba shin mutumin kirki ne ke neman ya ƙara ayyukan kirki a cikin abin da za a ƙara masa na rayuwa idan kuma mutumin banza ne ya nemi ya tuba daga aikin da yake aikatawa mana ko ba haka bane Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan mu yaba masa kuma mu gode masa a kowane yanayi muka shiga sai wannan addu'a ta biyu la ilaha allah wahdahu la sharika lah babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kowa ya san fassarar la ilaha allah. ko ne bai sani ba ba dai a nan masallacin ba insha Allah amma a zamanin mu akwai wanda ba sani kwanan nan ana wani aiki da aka fara shi na ilmantar da makiyaya fulani a daji wanda gwamnatin jigawa ta ba da umarni a fara wallahi alherin da ke cikin aikin nan da aka fara shi za ka yi mamaki wata mata daga cikin waɗannan mutane a ƙauye an zo koya musu tana gaya wa malamar da take koya musu saboda an dau masu koyarwa da maza da mata suna shiga lungunan fulani ana koya musu ake tambayar suna sallah ta ce eh. in kin kabbara harama din da ake me kike cewa ita ita sunayen ƴaƴan ta take sunayen ƴaƴan ta ta haka ake yi tace ita haka ta tashi ba wanda ya koya mu a wannan jihar Jigawar samu a wannan kwanakin nan ko ta ɗaya ba a gudu wannan abu kuma wuri ne da ɗan adam zai iya zuwa ke sa aka je ma har aka same ta har aka samu wani ce sunayen ƴaƴanta take fai aka ce ai ba shi ake faɗi da aka koya mata ba zancen ma fatiha ba sai da aka ɗauko daga game da bafulatin yake cewa ga da tushe aka ɗauko daga tushe sai da aka faro daga la ilaha illallah ma'anar shi Allah ba ta taɓa sani ba ko ba ta taɓa ma faɗa ba to me muke yi shine kullum abin da muke me muke yi mu yanzu a cikin gari mu zauna ba a yin waɗannan abubuwa ba a ilmantar da mutu alhamdulillah eh, ana yi kuma ana ƙoƙari amma akwai ƙari da yake bukata a ƙara shiga wasu wurare wani an je an same shi ya labarin kalla yake sai ya kai shekarun tsaye da gemu ya kai shekaru aka ce nawa ne shekarun sai da gemu ya ce hamsin shi babba haka ya gaya masa haka yana nan baya sannan shekara su nawa aka ce arba'in da biyar da ka taɓa yi shi sam ya ce ba ruwansa da ita jiran hamsin ɗin kake ake in ka mutu fahimta shi dai haka aka gaya masa sai zai shi ma duk an sa su a cikin darasi sun dawo kuma suna yi tun daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka ce eh, ɗaliban ilimi da malamai a birane mu tashi mu rika abin da yake yin abin da za mu auna abubuwan mu gwargwadon aulawiyya aulawiyya shi ne abubuwan da suka fi muhimmanci sannan masu bin su sannan masu bin su maganar tauhidin nan gani muke mun gama da ita in ana zancen tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah sai mu a cikin musulmi waye bai san la ilaha illallah hali ma'anarta da abubuwan da ta kunsa har yanzu akwai waɗanda ba sani muna bukata muna bukata kuma muna bukata mu dawo kan wannan abubuwa da su ne fundamental asalin abin da aka gina musulunci nan a kai akwai mutane da yawa ba su san su ba kuma ba abin da za a rika gani sai mu zo mu tattauna mai shiga cikin ilimi mai zurfi bayan ko mutane suna buƙatar wannan basic din waɗanda su ya kamata a ce an mai da hankali a koyawa mutane Allah ce muke mu haka ba wai maganar duk wani abu an zo a yi masa wani dogon sharhi takrijin hadisai da sauransu wanda abun ɗaliban ilimi ake wani amma wanda bai san waɗannan abu ba ka shiga masa wannan ka komo ƙasa ya masa me shahadatu Allah ilaha illallah kuma yayin da ake maimaita wannan ɗaliban ilimin ba renawa za su yi duk abin da suka ji suka sake ji to akwai tsarin ilimi kuma daga abin da mutum zai faɗa shi ne wani la'ilaha illallah to ina ga ko tsayawa wajen inda ban fara tsarar ba kuma akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu za su a nanata su dangane da wannan ɗin mutum a kan addu'ar farko ɗin mun gama da ita yanzu ko alhamdulillahi lalabi ahyana بعد ما أماتنا وإليه النشور هو هذا كمان وده ما كنت أبي كما قوة أنا إنا جنباب وند بايا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم من roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu tawfiki Allah ya sanya Allah ya amfane mu da wannan littafi da za mu karanta kuma za mu ci gaba da karanta addu'o'insa Allah ya karbi abin da za mu yi na waɗannan zikirori da addu'o'i Allah sa mana albarka a sakamakon haka duk abin da muka sa hannunmu a kai na alheri Allah sa mana albarka a cikinsa Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya mana albarka a rayuwarmu tashinmu da safe tafiyar mu aiki dawowar mu aiki kulawa da 'ya'yanmu ayyukan da muke laburancin da muke kasuwancin da muke duk Allah muke roƙo ya sa mana albarka a ciki duk abin damuwa Allah ɗauke mana Allah ya yi mana tsadar kayan abinci da ake fama da shi da kuma dukkan ma abubuwa na amfani da suke ƙara tsada da abin da ke da alaƙa da abinci da wanda ma ba abincin ba ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sassauta mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka yassare mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka buɗaɗa mana ka yalwata mana daga tsunci ya Allah babu mai yalwatawa sai kai babu mai buɗaɗawa sai kai babu mai kawo alheri sai kai ya Allah sai muke roƙo Allah ka bamu alheri ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yayi masa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya kai dan uwa da ake bamu mu labari jiya halin da ya shiga mai kula da ofishin jihar Jigawa a Abuja ya bar dutse yau kwana uku kenan da shi da direba ba a gan shi ba har yanzu a iya dai labarin da nake da shi jiya ban sani ba ko da wani sabo da ya faru ana tsoron ya yi hatsari kuma ruwa ya tafi da su ana tsoron haka har yanzu dai ba a tantance an same shi ba muna roƙon Allah son ta Allah ya sa a same shi da rayuwarsa da lafiyarsa Allah ya kwantar da hankalin iyalinsa Allah su wa allah ya sa bai shiga wani mummunan hannu ba Allah kuma ya sa duk abin da ya same shi da ibtila'i jarabawa ce a gare shi Allah ya yafi kankare masa zunubansa a sakamakon haka muna da fatan Allah sa yana cikin ransa da lafiyarsa kuma Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa dukkan yan uwa musulmi da wannan irin abu da makamancinsa da duk wani abu na tashin hankali ya same su muna fata Allah ya yi musu Allah ya sauƙaƙe musu wanda suke hannun waɗanda ake tsarewa domin a karɓi kuɗi muna roƙon Allah ya fito da su Allah ya ƙara tona asirin masu waɗannan ayyuka Allah ya doɗe basirar masu ba su labarin halin da mutane suke ciki a cikin gari Allah ya tona musu asiri su ma Allah ya hana su wannan mummunan aiki da suke yi Allah subhanahu ta'ala ya dawo da su kan hanya ya shirye su Allah mai da su cikin al'umma su zama masu amfani shi kuma ba masu yin haka bane muna fata Allah ya yi maganin su kuma ya kawar da sharrin su daga kan mutane ya Allah ka ba mu haɗin kai da son junan mu Allah ka yi mana maganin duk abin da ya dame mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam na'am na da mene jali bayyananniya ba jalil ba ne jali eh, aljaliyu shine abin da yake a bayyane eh, shirkun jali abin da ba a boye ke taqsimun shirka ya karkasu bi itibari alkibari was sigar ce ashirkul akbar ashirkul asghar saboda wannan tana fidda mutum daga addini wannan ba ta fitar akwai kuma bi الخفاء والوضوح wa أقول شركة akwai shirka koyayya da shirka bayyananniya أكي ta ke ba a bayyana ake yin ba a zuci ita ce alkhafiya akwai kuma shirkar da ake a bayyane ita ce aljali wannan ne eh. eh ai sai ku shi ma mutuwa ce eh, in dai mutum yayi ko bacci rana ne ko baccin dare ya farka zai faɗi wani eh domin da ai an raba shi da ran yayi bacci to kuma an dawo masa da shi ya farka za ka yi gode wa Allah hmm. Allah ya samu da